يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na rihilatul khulud a rihilatul khulud a darul akhira na sheikh doktor mustapha murad malami a kulletul da'awa a jami'atul azhar wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masjid kitabu sunna alamun hajji salafiya unguwar jugwal garin biyu jihar borno a kusan muna daren kwanan watan arabiya nawa ne 21 don juma'a 19 ko eh, asabar yau muna daren lahadi daren 21 ga watar abinan watar hudu watar rabi'u nisani ijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu ta zo daidai da daren shida ga watan sha biyu watan disamba miladiyar shekara dubu biyu da ashirin cicin mun yi karatuttuka bakwai insha Allah ta'ala yau ne karatunmu na takwas yau dare ne? yau daren 21 kenan eh to shi kenan masha Allah haula hannu dandin <laughs> Ah, mu yi karatu suka bakwai insha Allah ta'ala yau karatu na takwas shafi na ashirin da ɗaya karatu na takwas shafi na ashirin da ɗaya ina cin jin asabar ko eh, karatunmu na jiya na abinan na bakwai mu yi karatu daga shafi na sha bakwai zuwa na ashirin da ɗaya mun karasa baiti mai taken na ebuha wa na fi ha muka shiga kuma bayani akan malakul mauti mala'ikan mutuwa sannan kuma muka zo muka tattauna karfin mala'ikan mutuwa kowatu malikul mauti bardantakansa da karfinsa yau za mu tashi a sababu fi tawalli malakil mauti qabdul arwahi wato sun ka ji an cewa mutum barde to za ka ce lima za su miya bi barde don ya ka kira su da barde to kamar mai tambaya tambaya menene ya sa Allah ya zaɓi malakul mauti a matsayin mala'ikan karɓar rai wani bajinta ne ya yi wani taka rawa ne ya yi wannan wannan tambayar ya dace don yanzu ko da wasu naɗe-naɗe na siyasa in an naɗa wani ɗan jarida suna iya zuwa da wannan tambayar eh, a ce to me ya sa a ka zaɓiwa ne ka ba ga minista a kaza ko kwamishina kaza to me yasa mala'ikan mutuwa aka zaɓe shi ya karɓi ran kowa a duniya da ja'iri da nagari da annabi ne da wanda ba annabi ba har fir'auna bai bar shi ba A sabab sababi fi tawalli cikin jibinta malikul maut mala'ikan mutuwa qabdul arwah karɓar rayuka dan ai zaka ce yaya ya karbi ransu abu jahal da abu lahab da su fir'auna da hamana duk jabberancin su ga wannan abin tambaya ne ya za a yi wannan mala'ikan ya zai kalli idon annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura shi ko ba ka ba ka ga akwai abin duba a ciki bai bar salihi ba bai bar ɗalibi ba to shi yasa za mu ji dalili wa kala Allah subhanahu Allah ya mai tsarki tsarkakakke ya wakilta malakal mauti mala'ikan mutuwa bi tawaffal anfusi da karɓar rayuka faƙala sai Allah ya ce ƙul ya tawaffakum malakul mautin lazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ƙul ka ce ya zai karɓi rayuwarku ya tawaffakum zai karɓi rayuwarku malakul mauti mala'ikan Allabi wanda wakila wakilta shi aka yi karbi rai bikum wakilta shi aka yi gare ku kai kenan ashe mala'ika mutuwa wakili ne na Allah wajen karbar rai dama Allah ne zai karbi ran Allah ya tawaffa lanfusa hina mautiha sai ya sa mala'ika mutuwa ya zan wakilinsa shi shine alladhi wakila bikum shi aka wakilta shi gare ku in kaga namiji ya mutu wannan mala'ikan ne zarin mace ce mala'ikan nan mai mulki ne dogari ne Ɗin mala'ikan nan ka ce mala'ikan mutuwa da aka wakilta shi da gare ku shi zai karɓi ranku mun ji dama abinda ƙur'ani ya kira sa malakul maut babu sunan su a hadisi sahihi azra'ilu abdul jabbar da basu inganta ku in ya karɓi ranku thumma ila rabbikum turja'un sa'annan zuwa ga ubangijinku za a me za a mayar turja'un wato in an karɓi rai shi kenan sai a mai da mu zuwa ga Allah wannan kenan sun turadduna ila alimin ghaibi wa shahada fa yunabbi'ukum don qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa sun mulaqikum thumma turadduna ila alimin ghaibi wa shahada ne kenan thumma ila rabbikum turja'un suratu sajda wa kana ya kasance a sabab dalili fi amrihi cikin umurtan shi mala'ikan karɓar rai ɗin bitawalli na cewa ya jibinci ƙabbal anfus karɓar rayuka dalilin da yasa Allah ya jibinta masa karɓan al'anfusa rayuka ma rawahu abu huraira radiyallahu an shi da abinda profesa na profesosin hadisai masu hadisi abu huraira ya ruwaito ga dalilin da sa aka bashi wannan matsayin bari mu ji dalilin lamma arada Allah azza wa jalla an ya khluqa adam lokacin da Allah mai girma da daukaka jama'a ya so ya halicci annabi adam ba asa malakan sai tura wani mala'ika min hamalatil arsh daga mala'iku da suke dauke da al'arshin Allah wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya mala'iku ne takwas ko ka ce masu rike da al'arshi su kwaya takwas ne na mala'iku ko ka ce samaniya ana nufin bataliya bataliya bataliya har takwas yadda ya ta'alai hatis ata ashar wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum illa fitna ko ka ce mala'iku masu tsaron wuta su kwaya sha tara ko bataliya sha tara wato lokacin da Allah zai halicci annabi Adam sai ya tura gabjejen mala'ika guda ɗaya ɗan kundun balan mala'ika ba kundun balan mala'ika cikin mala'ikun da suke rike da al'arshi sai Allah ya tura shi don me ya ati bi turabi min al ya ɗebo turbaya daga ƙasa wanda za a halicci babanmu annabi adam kenan wannan yana nuna mana already lokaci akwai ƙasa din sai har aka ce a ɗebo ƙasan wannan ƙasan ya riga babanmu adamu ba wai ni kai ba ya riga ma baban mu adam wannan floti da kaje ka siya 50 by 50 50 by 100 100 by 100 1000 by 1000 to ya girme annabi adam kar ka ji wai ka sai wannan floti ka je ka sa kot kana da takardu kana doro kai kana da wani arziki ya girme bil adama na farko ya girme mutumin farko adam falamma hawa lokacin da mala'ika ya gangaro liya khuza don ya ɗibi ƙasar ƙalatil ardu ƙasa cikin maraicewa da magiya da sharɓan kuka ta fara roƙon mala'ika ƙalatul as'aluka billazi arsalaka ina roƙonka ina maka magiya da allah da ya aiko ka allah ta huza minni yawma shay'an kar ka ɗauki wani abu a yau ɗin daga jikina dan allah karka ɗibi wani ɓangare nawa a ji a halicci ɗan adam ya kunu linnari min nasib don kar a zo a samu wuta yana da kaso a ce a tsatsona ni kasa akwai wanda ya saba wa Allah ya yi wa Allah taurin kai da wani ido zan kalli Allah ya ce dan Allah ya shiga maraidai cewa yana haɗa shi da Allah da ya roƙe shi ba na son ka ɗibi wani abu da gare ni ya kono linnari minhu nasibun hadan wanda wuta zai zanto yana da kaso a cikin gobe kiyama fasaraka فشين إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال تقع الأرض فعبينا أن يحللها وأشفقنا منها وحمل أهل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فتركها ملائكة ديجا مريري شوى دي يجد كسر تكي حد أشد الله في حقوري يتوسيا وكسر يتوسيا وكسر أنقالكم shi kuma dama Allah baya son mai tausayi ne a basa karɓar rai jama'a to yanzu ɗaya daga cikin mala'ikun karɓa al'arshi da ya jure ya ɗiba ƙarshen da shi za ba karɓar rai da ya dawo ya kasa ɗibawa falon ma rufiya ila rabbi yayin da aka ɗago shi zuwa ga ubangijinsa ƙala salace ma mana aka an tatiya bima amartu me ya hana ka ka zo min da abin da na umarce ka ka zo min da shi me ya hana ka Allah ke tambayar mala'ika me ya hana ka faƙalar ne to a wannan lokacin ƙalar eh, ta ce eh, ko sa'alta ne bika ko sa'alad ne bika ta min magiya da kai ita ƙasar sa'alad ne ta min magiya bika da kai ya Allah da taimin magiyan fa'azzam fa'azzamat ta girmama lamarinka nema na ga girman lamarinka da ta ce don Allah karin ta ba an arud da shi an sa'ala neminka shi ta yi magiya da kai fa'azzama ta yi min kuma ya min girma an arud da shi an sa'ala ne in zo da in komo da abin da ta roƙe ni don kai kar in tsibe ta sai na ga bai dace ba farsal laha akhar sai Allah ya tura wani mala'ika fa qala mithla zalika hatta arsalahum kullahum har mala'iku masu dauke da al'arshi su takwas ko bataliya takwas ina duka kowanne an tura shi amma in je kasar sai ta yi masa magiya to mala'ikan da kasar nan ta yi masa magiya in ya zo ya yi sai karbi ran annabi fa arsala malakal maut sai Allah ya turo mala'ika mutuwa lokacin ba amana da shi ba akan karɓar riba na ƙarshe faƙala wa da zalika sai ƙasar ta gaya masa irin abin da ta yi ta gaya wa incan mala'ikun suna koma ba su ɗebe ta ba don girman Allah kar ki ɗibi wani kaso a jikina wanda za ta zo ta shiga wuta faƙala sai mala'ika ya ce innan ladi arsalani allan da ya aiko ni in ɗauranka in ɗibi ƙasar a haƙ bi tsa'ati min shi ya cancanta ya masa ɗa'a sama da kai fa khada min wajhi al-ard tuni sai diba daga doran kasar min wajhi al-ard daga doran kasar ya diba kullaha gaba daya dan dama kasa an ci ayi mix min hawa wa khabathiha ana diban kasa mai kyau da mara kyau shi yasa wajen halittar dan adam an dibi bakin kasa an dibi farin kasa an ɗibi jan ƙasa an ɗibi ƙasa mai kyau an ɗibi ƙasar kwata babu abin da ba ba ɗiba ba shi yasa in ka kwana biyu baka yi wanka ba sai ka yi ɗoyi kaga ruwan kwata ya fito kenan jama'a duk wani nau'i na ƙasa mai kyau ɗinta da mummunarta sai da ya ɗiba fasara hama'an sai ya zanto hama'an yumɓu masnunan wanda aka canza shi mutakayyar yumɓu wanda aka canza shi me yumɓu yanzu kaga randa yunfu ne tukunyar ƙasa yunfu ne ƙasar da aka tara aka kwaba aka busar aka ƙona yadda ka buga za ta yi ƙara shine hama'in yunfu masnun wadda aka canza shi fa khalaqa minhu adam sai Allah ya halicci annabi adam da shi wanda layin na uku ma da ce sa'id ibn mansur ya fitar da ibn munzir da ibn abi hatim bi ad-darul mansur fi tafsir bil ma'thur na imam suyuti to yanzu jama'a yanzu wannan yana mana bayani asabab fi tawalli malakil mauti qabdal arwah sababin da saka sa malaka mutuwa yau shi yake karban rai shine wanda baya jin magiya duk yadda kake tsoron mutuwa zai dauke ka wallahi ba damuwar shi ba za ga mutu da daga Allah sarki ba na son mutuwan nan ina tsoronta amma ka zai ɗebe shi amma in ba haka ba da ba shi aka bawa ba wani mala'ikan sai ya zo ya ga ga wani yaro ba a yaye shi ba ga matarka tana da ciki ba ta aifu ba ko ba ka ba yara suna kuka ba ba ba ba ka tashi ba ba ba ba sai tausaya da ya zo zai karɓi ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai dubi yanda sahabbai suke son shi sai ya gane to an ba shi da don shi baya haufi baya shakka no going back na asali kenan baya juya baya to shi yasa aka baka don jajircewarsa da rashin tausayi shi yasa aka ba shi karɓar Allah ji kanmu abul bashar bashar abul bashar wa malakul mauti alaihi assalam adam versus mala'ikan mutuwa babanmu versus mala'ikan mutuwa abul bashar uban mutane shine waye annabi adam wa malakul mauti da yadda ya kaya tsakaninsu da mala'ikan mutuwa alaihi assalam dukkan su aminci Allah tabbata gare su ba wai ya kaya wajen mutuwa ba wani tattaunawa da suka yi zamu ji sayyiduna adam alaihi salam shugabanmu annabi adam alaihi salam nabiyun annabin Allah ne mukallamun wanda aka yi magana da shi khalaqahu Allah biyadihi yana daga cikin hususiyar annabi adam Allah ya halicci annabi adam da hannunsa yana cikin sa, wanda babu wanda ya samu khalaqahu hullahu bi da hannunsa Allah ya ɗebi ƙasa ya halitta annabi Adam wa asjada lahu mala'ikatahu kuma Allah ya sanya mala'ikunsa su yi wa annabi Adam sujada wanda ma shi ma khususiyar su annabi Yusuf mutane ne suka yi masa warafa abawaihi ala arshi wa kharru lahu sujada amma mala'iku aka ce su yi wa annabi Adam sujada wa nafaka fihi min ruhi Allah da kansa ya busa wa annabi Adam ruhi wa ja'alahu aban lil bashar sai sanya shi uba ne ga mutane ya ce bashar mutane yanzu kai daya za ta anta bashar namiji bashar karka ce mace ita basharatun a ismul jins ya ce ismul jins namiji haka ne mace haka ne biyu haka ne jami'a haka ne daya namiji bashar mace bashar maza eh, mutane da yawa bashar mu ɗauki mutum ɗaya ga ana ana alatu annabi adam bashar an gane ko jam'i fa wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum min bashar tantashurun ka da yawa ma bashar abasharun yahdunana mutane ne za su shirye da mu saboda haka bashar daya bashar jam'i bashar to shi da Allah ya sanya shi abal bashar ya zama aba ba abu ba don abu yana cikin asma al-khamsa yarfa bil wa wa yujarru bil ya bil alif duk wanda ya karanta nahwu ya sani wa shugila adam bi malak maut an shagaltar da annabi adam da mala'ikan mutuwa wato kullum adamu Allah yana masa bayani fa mutuwa akwai wani mala'ika zai zo ya karbi ransa wata rana akwai mala'ika wannan abin ya ɗauke tunanin annabi adam hatta ina innahu laba min rabbi har ya nema daga ubangijinsa ru'yata yana so ya ga mala'ikan mutuwa kai ko yau baka isa ba duk form da zaka cika ba za ka ganshi ba in ka ganshi to aiki ya zo ne ganin da ba za ka bada labari ba annabi adam ya nemi dama a wajen Allah yana son ganin mala'ikan mutuwa faƙala ƙala sai Allah ya ce fa'an ikrima qala ra'aytu fi ba'd suhuf na gani a wasu daga cikin littattafan suhufi shesu littattafan annabi shesu anna adam alaihi salam a cikin littattafan shesu lalle adam alaihi salam qala yace ya rabbi ya ubangiji arini malikal maut arini malakal maut ka nuna mala'ikan mutuwa hatta an zura ilai har in kalle shi ga su annabawa suna samun dama wajen Allah su roƙe shi alfarma abinda ba a gane su gani in wanda bai fi ƙarfin su ba Allah ya nuna musu yadda annabi ada ya roƙa ya ga mala'ika mutuwa an ba shi dama in ya fi ƙarfin su kuma Allah ya tilfanta su yadda annabi Musa ya roƙi ganin Allah abi arine an anzura ilayka to wannan lamar ya fi ƙarfin sa falamma tajalla rabbahu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa mai sa'iqa wannan ya fi ƙarfin sa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mai mu'minin wannan kenan to anan fa awha Allah ta'ala ilai sai Allah yi wa annabi Adam wahayi inna lahu sifatun lalle mala'ikan mutuwa yana da siffofi yana da wasu sifofi la tagdiru ala nadri nazri ilayha ba za ka yi kalle ta ba wasu an zilahu alaika amma zan sokar maka shi fi suratin lati ya ce fiye al'ambiya al-mustafin a surar da annaba Allah zaɓaɓɓu suke zuwa zai zo maka ba a surar horonsa yadda zai tsoratar da kai ba zai zo maka a surar dama-dama wanda za ka iya ka jure fa'anzalallahu alaihi jibril wa mika'il farko Allah ya saukar wa annabi adam jibril da mika'il wata wa malakul mauti sai malaka mutuwa ya zo masa fi surati kafshin a surar tinkiya rago rago shine kafshin amla haini baki da fari black and white wannan shine wanda dan adam zai iya gani shi sa duk wanda ya zo mutuwa mala'ikan karɓar rai zai zo masa a siffar rago baki da fari shi sa zo hadisi sahihi yu'ta bil mauti يوم القيامة على صورة كبش فيوقف على الصراط bayan الجنة sun الجنة aljanna yan wuta sun متوى wuta كبش a zo da mutuwa a to daga nan yan aljanna suke ya allah dauke wannan abu muna tsoro yan wuta ko su yi sa albishin su ce za mu huta a ɗauran mu to shine kenan Allah ya turo masa mala'ika mutu a surar rago amla baki da fari kanna shara amma rago ne mai fuka-fukai kanna shara ya bude min ajini hatihi daga fuka-fukansa arba'ata alafi jina yana da fuka-fukai dubu hudu shi sa mala'ika mutu ya zo ka sai ya baje fuka-fukan ba eh, eh, wanda suke hagunka suke damanka ba wanda za ka gani ka daina ganin su shi sa aka tambayi annabi yaushe mutum zai daina shaida waɗanda suke gefensa in mutuwa ya zo masa zai daina ganin babansa mamarsa ƴaƴansa likitocin sai annabi ce idza ayana malakal eh two eyes da malaika mutuwa suna hada ido sai a baje fuka fuka ba abin zai gani sai su sai malaika mutuwa da ma'aikatansa ko ku sani fa ko da mai shi ya zo ya yi sati baya bude idonsa baya sanin kowa to su kuma in sun zo fa fa basar al-yawma hadidun ne yawa sarai yake yana jin su kuma yana ganin su don ba ido ne yake gani ba zuciya ne shi sa kana barci ai sai kai mafarki idon ka a rufe amma sai ka ga abubuwa ai har ka doka gaskiya ne fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur wannan to shi da kenan ya zo masa a wannan sura ya buɗe fuka-fukansa dubu hudu min ha a cikin fuka-fukan janahu akwai faffake ɗaya jawazar samawat in ya buɗe shi zai wuce sama ta ɗaya har ta bakwai eh, jawaza zai wuce wal'ar zai wuce ƙasa zai wuce ƙasa har ta bakwai zai tone ta yi eh, don a nuna maka baka isa ka gudu ba shi ne hikimarsa قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فكيف تكيري مثلا وما أنتم بمؤجزين في الأرض ولا في السماء يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان توشي يسوى هكذا أي الديدين وأن اللغة وجناه جاوز الأراضي دبك أبكان دي يكيتا يكسي وجناه جاوز أقصى المشرق وجناه جاوز أقصى المغرب فبكان دي يكيتا أقصى المشرق ما في نيسان قبس وجناه دبكان دي جاوز يوجي أقصى المغرب ما في نيسان قبس maghrib yamma wai za na yadaihi sai gashi a gabansa al'ard akwai ƙasa fi mashtamalat da abin da ta kunsa alai gare sa min aljibal za ga fa in ya tattara ya tattara duk manyan tsaunukan suna tsakanin fukafukansa walama ne wale ne duka wasuhul da shimfiɗaɗɗen ƙasa suhul kenan wal ghiyab ghiyab shine Eh, inda akwai bishiyoyi da yawa forestry wal jinn wal ins ga aljanu da mutane kaf suna tsakanin fuka-fuka wadda da dabbobi wa ma a hada biha da abin da ya zagaya da ita minal bihar na koguna wa ma alaha da abin da ya sama da ita minal ajwa na sararin samaniya ajwa sarari fi sagrati nahri duk wayan abun suna daidan sagrati makogoran na nahar wuyan daidai makogoron wuyan mala'ika mai karɓar rai ɗin duk wasu manyan tsaunuka a duniya suna nan ƙasa da ba su kai makogoronsa ba da duk mutanen da duk aljanun da duk tsaunukan da duk duniyar ba su fi su zanto daidai da girman makogoronsa ba in ka kwatanta su ba wayan abubuwan in ka ɗiba sammai ga sai ka kwatanta wayan nan sun da makogoransa fi sagri a makogoransa sagri makogoransa nari na wuyarsa kalhardala fi falatin kamar kalhardala kamar kwayan kamar min kala batin kamar kwayan zarra ne fi falatin a sahara eh, in ka ɗoka ka jefa a makogoransa kamar kwayan zarra ne a sahara min al-ardh al-asl wa inna lahu uyun la yaftahu illa fi mawadi fadiya malaika karbar yana da idanuwa baya bude sai wurin da za a bude wurin da ya dace a bude in ba ka ba kana hada ido da shi ka tafi yanzu in akwai shekaru in ka zanto matsoraci ne ka hada da ido da shi za ka yi gudawa Yi kuma ya haɗa ido da mu insha Allah zai yi gudawa ko jama'a <laughs> eh, ba a son ka zama rago wato dai ala ayi hal Allah yana mana kwatance wato duk mala'ika mutuwa baya bude idon fa sai ya zo karɓar rai in ya bude idon fa ya rauna mala'ika ta lamin na bushe an gane ku kaji shakbar din yawa mala yace ah, wa ajniha kuma yana da fuka-fukai layin ha baya bude fuka-fukai illa fi mawdi na shirya sai a wurin mai bude ta wa ajniha tun kuma yana da fuka-fukai lil bushra na albishir yanshuru halil mustafi yana bude ta ga zababbu in zai karbi ran salihi ne akwai irin fuka-fukan da za a bude zai ji kamar aljanna yake in aka sai haka kuma akwai irin fuka da za a bude na bala'i ya Allah ka samu cika da imani wa ajna hatta lil kuffar akwai fuka da yake budewa in zai kabi ran kafirai arna to fuka da yake budewa na in zai kabi ran arnan fi ha safafidun wa kalalibun wa maqaridun wannan ka sani a cikin sa akwai wayan abubuwa sai yace me fasu ika adam ya a baya to fiya a cikin da safafid safafid jami'in safud safud aka ce kama malaman damu suka ce a wani abu ne ake shimfiɗawa a gasa nama a kai abin da ake shimfiɗawa a gasa nama a kai kalalib kuma kasan a karfe ne wanda ake gasa nama shi ne safafin ma'ana a fuka-fukansa na akwai ruwa-ruwan karafa na wuta wa kalalib da ƙugiyoyi kallub kullub ƙugiya ƙugiyoyi faffakin yana da ƙugiyoyi yana taɓa ka yana cakanka yana cire nama wa makarid da almakashi mikrab makarid almakashi Jesus haka fuka-fukan suke yanka mutum wani ai maka kwatance da abinda da kwakwalwarka zai gane annabi adam yana gani fasu'ika adam sai aka somar da shi labi fiha ya zauna a jikinta ila misra tilka sa'a zuwa ga irin wannan lokacin mina yau sabi a rana na bakwai sai da ya sati bai farfado daga suma ba sati ma rana na bakwai daidai lokacin da ya so wanda ya faɗo wannan mafa ya zo masa a yanayin da zai iya jurewa jama'a sun mafa ga sannan ya farfado wa ka'anna fi uruqihi kamar ma a cikin jijiyoyinsa a za'afaran kamar akwai za'afaran a jijiyoyinsa liqa'ani baina adam wa malakul mauti alaihi wassalam haduwa biyu tsakanin annabi adam da mala'ikan mutuwa amincin allah ya tabbata gare su allika'ul awwal haɗuwa su na min na farko annabi adam da mala'ika na mutuwa sun haɗu sau biyu eh, kai sau nawa kaje kuka haɗu barde ko sau ɗaya ta allah sa a haɗu lafiya ko ba ka ba a cika da imani A kai na doka mota bai taba kifewa da kai ba <laughs> Allah samu cika da imani wannan ce allikawul awal haduwansu na farko ba da an balaga adam tis a mi'a wa na aman bayan annabi adam ya haɗu yana da mala'ika mutuwa yana da shekara 960 a duniya kajiyar da suke tsoron mutuwa su da Allah ya ba su shekaru da yawa shekara dubu mu ga kankantar shekaru sai bala'in taurin kai wallika sani haduwa na biyu ba da an balaga adam alfa sana bayan annabi adam ya cika shekara dubu cikin kira tsakanin haduwan farko da na biyu shekara arba'in ne don na farkon yana da shekara ɗari tara da sittin na biyu din shekara dubu ɗaya final kenan ya zo final wa huwa likahu al-akhir wannan nabi ne shine haduwa na karshe ma tsakanin su na farkon ba ai bayani ba don shine wanda annabi adam ya roki Allah yana so ya gan shi wannan muka karanta a babin da ya gabata wa huwa likahu al-akhir shine haduwa na karshe ma tsakanin su wa fi a wannan haduwar da adam aka kiran waye annabi adam eh shine haduwar annabi adam alaihi salam da mala'ika a ciki aka tsiran annabi adam wa kana adam alaihi salam qad ukhbira dama annabi adam an ba su labari Allah ya ga masa anna umrahu alfa amin rayuwar da zai a duniya shekara dubu ɗaya ka bashi to dubu daya nan fa in an raba mutum goma fa kowa fa ya san yayi shekaru don kowa shekara dari dari zai ko ba ka ba shekara dubu ɗaya ka ba wa annabi adam sai su aibu shekarun ka nawa eh na kakansu sai shekarun ka nawa to ashirin da biyu masha Allah to shekaran ka ashirin da biyu ba zai shiga na annabi adam ɗin sau nawa sau ɗari hudu da abu ba a sau arba'in da dai eh yanzu ka sha ruwa kai ma ba sai ka fara neman aure sai ka kai a talatin man sani da ya kai arba'in da ɗin ba haƙuri ba da da shi ma shugaba mala abdullahi fa da ya aure ka kai talatin da takwaswa don kai ma ka jima ba shekarau man sani ai bai fi shekara uku hudu da auren shi ba ko ba an taso tare ba man sani ka sa akwai hakuri wannan shi ne damo na nil damo kuma na masu aga kuma mahalin buhari eh. <laughs> wannan kiri sai malam ya ce annabi adam an gaya masu zai shekara dubu wa huwa awwalu makhluqin shi annabi shi shine farkon halitta ya alam miqdara umrihi ya san adadin rayuwarsa wa hayyun yana raye ba annabin da Allah ya ga masa shekarun da zai shi annabi adam sai da eh, duk annaba ya zo karɓar ransu mala'ikan zai nemi izini ne Allah ya turo ni karɓi ka me ka gani amma kuma a ce yana raye a ga masa shekarun da zai babu annabi adam ne kaɗai Allah ya ga masa to mu yanzu rashin gaya mana alkhairi ne ko ba alkhairi ba alkhairi don da an gaya mutum sauran shekara ɗaya ya fara kuka wata <laughs> bai <laughs> ai hawan gini ma ai sai ta dubu ɗaya ba ɗari biyu da ba sai Allah ya ɓoye abin wannan fi eh, kuma kaga wani sai ya gane sai ta barna kuma in lokacin bai kusa ba to shi da kenan malata lakin sai dai lamma nazara fi zurriyatihi lokacin da annabi adam ya kalli zurriyarsa lokacin da Allah ya halicci annabi adam aka ce ga shekarun da zai yi sai Allah ya nuna masa ɗayan da za a haifa Allah ya nuna mu kamar kiyashe yake garin tun daga farkon duniya har ƙarshe har kai wannan a nuna ka wannan kai wannan a nuna ka aha diya'an min aksar zuriyatihi eh, lamma nazara fi zuriyati lokacin da annabi adam ya kalli ƴaƴan da zai haifa nan gaba zuriyarsa ra'a rajulan sai ga wani mutum min aksar zuriyati ya fi yawan cikin zuriyarsa diya'an wa nura ya fi yawan cikakken haske da haske ya fi mu haske duka wasu ala an sai ce ya Allah wancan waye ne na ga yana haske goshe sai yana kyalli sai aka ce da'ud kenan annabi ah, sarkin azumi ko ya so mu yawman wa yubdiru yawman kaga maza shi sai zanto yana haske sama da kowa yana kyalli su ala an umri sai ya ce ya Allah shi wannan da'ud din shekara nawa aka bashi sai Allah ya na sana shekara 60 to yanzu annabi adam yana so yi kyautar shekara 40 na san dai da yau ya zo ya ce zai wani kyautar dukkan mu za mu shiga layi mu ce muna so ya ƙara ma ya kowa ce shi za a ba arba'in kai kai ma za ka nemi kari? malam suma ne zuwa kan naka za ka nemi arba'in nan ba zai yawa ba <laughs> to shi da kenan haka aka yi to shi da kenan sai annabi adam fa ma za ɗalaba adamin malakil maut to me annabi adam ya nema daga malaika mutuwa yujibu na an haza nabi sa annabi ya ba mu amsa bari mu ji fa na bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah lamma khalaqa allah adam to da allah halitta annabi adam wa nafakha fihi ruh ya busa masa rai a sai ya haji shawa fa qala sita alhamdulillah eh fa Allah ya gode wa Allah bi iznin da iznin Allah fa qala hu rabbu sai ubangijin sai ce masa ya yarhamuka Allah ya adam izhab ka tafi ila ulaikal malaika aka nuna masa wasu taron malaiku zuwa ga wayancan malaikun eh, ila mala'in minu Allah ya nuna masa taron mala'iku julus suna zaune kana zuwa faƙul ka ce da su assalamu alaikum Allah ya koya masa gaisuwa bai ce ka ce musu good afternoon good evening good night guda-gudan nan dai ba a ce gaya musu ina kwana ina yini ina ina ina inan nan duk ba a gaya masa yace ka ce da su assalamu alaikum qalu suka ce wa alayka assalam wa rahmatullah kuma raja ila rabbi fa qala sai Allah ce to inna hadhihi tahiyatuka wannan shine gaisuwanka wa tahiyatu ka bainahum da gaisuwar 'ya'yanka tsakanin su to daga nan wannan gaisuwar ya ci gaba da wakana a wannan al'ummar kuma waye fara yi wa annabi sallaman nan kaje sahih bukhari ko kitabu fadailu sahaba ko menene da ya zo kan falala abu zarrin al-gifari shine farko wanda ya ce wa annabi assalamu alaikum abu zarrin al-gifari yana da hadisai biyu ko uku abu arba'un hadis a ɗayan shine an abi zarrin al-gifari fi ma ya ibadi ya ibadi na biyu shine mai zahaba alu da sul bil ujub na 24 da 25 akwai ɗaya shi ban riƙe ba shi ne mai an abi zarin jundubi bin junada wannan kenan to shi da kenan a nan mala'ika annabi adam alaihi salam Allah ce wannan gaisuwarka ne da al'ummarka sun maraja ila rabbi kenan nan qala Allah sai Allah ya gaya masa wa dahu? hannayen Allah ta ne a rufe suke duka biyu sai Allah ya ce annabi adam ikhtar ayyuhuma shi'ta ka zaba wanne kake so in bude maka an gane ko ka ga me yake ci qala sai ce ikhtartu yamina rabbi yaminun mubarak na zabi daman ubangiji na duk da hannu Allah dama ne dama mai albarka thumma basada ta Allah ya shimfida fa idza fiha adam wa dhurriyyatuhu Allah yana bude daman daman sa din sai ga annabi adam da zuriya duk ƴaƴan mu muna ƴaƴan annabi adam muna cikin tafin hannun Allah mala'iku kuma ga kamar kwari muke hannun su ballantana Allah da kanshi shi da kenan faqala sai annabi adam ya ce ai rabbi ma haula don shi lokacin bai fara aifuwa ba ya Allah su me haka wayannan menene kala kala ta haula zuriyatuka wayannan zuriyarka ne Faidan duk rututu dinnan ƴaƴanka ne eh nan kala-kala yan koriya mu yan china mu yan america mu yan saudiya mu yan nigeria mu yan niger namu duk nan shi ne kenan allah ce ƴaƴanka kenan zurriyarka kenan fa idza kullu insa sai ga kowane mutum maktubun umruhu baina ainihi ainihi kowa ko a rubuta masa shekarun da zai a tsakanin idon sabi a nan goshi yana fursunoni za ga ana samu su date din fitansu to kowa sai ga shekarun sa goshin wani an rubuta 120 wani 180 wani dubu ta shiga da suna dadewa wani 40 wani 30 wani 15 wani 23 a 23 kwana uku ya rage ko yana ce yana ta karta bai sani ba wannan fai zafi sai a cikin su rajulun adwa'un ga wani mutum ya fi su haske aw min adwa'in ko yana cikin wanda suka fi haske qala ya rabbi man hada qala hada ibnuka daud mun zurmi daud danka kenan annabi daud wa qad kutiba lahu umru 40 sana an rubuta masa shekara 40 a goshinsa wanda layin na ɗaya ya ce asab lahu umru 60 sana wanda ya fi daidai shekara 60 aka rubuta masa wal khada min ahli ruwati a kuskure daga ɗaya daga masu ruwayarsa don akwai ruwaya da zaka ji an ce an rubuta wa Dawud shekara 40 akwai wanda yake 60 to wanda yake 60 din shi ya inganta wanda yake 40 wahame ne daga mai ruwaya wannan kenan kala ya rasu yace ya Allah wannan kyakkyawan mutumin nan shekarun da ka bashi yayi kadan zirfi umri ka kara masa mana a rayuwarsa qala sai Allah ce zaka allazi katabtu law ni dai shine abin da na rubuta masa qala sai ce ai rabbi ya ubangiji fa inni qad ja'altu lahu min umri 60 sana ka san tsakanin da da uba a rayuwa na na ba su shekara 60 ina son yi 100 amma mun ce ruwayar 60 din ne yafi inganci kenan a rayuwa ta 40 a ƙara mishi ba dubu ɗaya ka bani ba eh to a bashi 40 قال sai Allah ya ce anta wa zaka to kai da kuma uskin aljanna sannan aka zaunar da annabi adam aljanna masha Allah lokacin da Allah ya so kuma da mina sannan aka ganga aka saukar da shi kafa fa kana adam ya uddu li nafsihi li nafsihi annabi adam yana irgen abin da ya rage wa rayuwarsa don shi dama an gaya masa shekarunsa fatahu malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya zo masa lokaci ya cika shekara 960 shi ko ya san dubu daya ka bashi faɗala lahu a sai mala'ika mutu ya zo da kayan aiki yaya na zo ɗaukar ranka faɗala wa adam sai ana yi kasta ajalta kayi gaggawa a kuti balle alfa sana a rubuta min shekara dubu amma ya za ka zo kawai na sittin ko arba'in ka zo ɗaukar raina ƙala bala sai ce kwarai kuwa bala ba na malam bala ba kwarai kuwa walakin naka ja'alta libni ka dawudu sittina sana ai ka sanya wa ɗanka dawudu shekara sittin ko arba'in da muka faɗa fa sai annabi ada ya musanta a tafau ba a yaka ba fa jahada zuriyatu shi yasa zuriyarsa yau muke da jayayya da musu ku yi wani abu kamanta ka rantse ka walle ba a yi ba wa nasiya shi dai adamu ba wai da gangan manta waye fa nasiya zuriyatu sai zuriyarsa su ma suka shiga mantuwa fa min yawma idin tun daga wannan ranar amma umira bil kitab amma umira bil kitab wa shuhud aka bada umarni duk abinda za a yi na yarjejeniya bil kitab a rubuta wa shuhud wa san shuhud shahidai a samu shaidu wa fi ruwatin lamma khalaqa Allahu Adam masa zaharahu da Allah ya halitta annabi Adam sai shafa bayansa fasaka da min zari sai zubo daga bayansa kullu nasma dukkanin um, rai wa khaliqa da Allah zai halitta ila yawmil qiyamah waɗanda ya shafa gadon bayansa ya zo cikin ƙur'ani wa iz wa iz an haka azama ba wa iz akaza min bani adama min zuhuri hin ku kaya wa iz ne wa akaza ba wa iz akaza wa iz akaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu shahidna suratul a'raf ko me ko lan'am a'a ku kai mun karshe aya kace me ba a cikin an'am da araf yake ba araf ba don bai kama da ayar ma'ida ba ka kaga a nan anan yace wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim kaga gadon bayan annabi adam aka taba yadda hadisi na yace masa zahrahu thumma ala baina aynay kulli insan sana Allah ya sanya tsakanin idan ko idanuwan kowane mutum minun cikinsu wa bisan wani yalƙimin min nurin na haske ثم عرضهم على آدم فنبجروا دسوا النبي آدم فقال النبي آدم يسأل أي ربي من هؤلاء يا أبن أبنجدنا سوى أي وأنكما قال سأل الله يسأل هؤلاء ذريتك من ما دعنا ذريتك فرأى رجلا منهم ثاني بآدم يقول نمتنسكين سأعجبه يا في برقشي yana da nurin ma bai na ainihi hasken da yake tsakanin idanuwansa fa kala ay rabbi man haza qala rajul min zurriyatika fi akhir al umam qala hu daud kala ai rabbi kam umruhu kala 60 sana ta shekara 60 aka samu shi wa shi daud kala fazidhu ka ƙara masa min umri 40 sana a rayuwana ni adam ka dibi 40 ka ƙara masa ya Allah kala idan yuktabu to in ka yarda sai an rubuta fa Allah zai gaya annabi adam wa yaqtamu abuga hatimi wala yabaddal don kar a samu canji annabi adam a wata rayuwa ya ala menene na rubutu kuma falamma an qada umra adam ja'ahu malakul maut da rayuwarsa ya kare sai malaka mutuwa ya zo fa qala awalam yabqa min umri 40 sana shin a rayuwana shekara 40 bai rage bane qala awalam tu'tiha ibnaka daud baka bawa danka annabi daud ba dole mana tun shekarun farko-farko aka yi shekara ɗari tara da abu ai zai manta wannan kenan zai manta wannan kenan fajahada sai musanta fajahada zuriyatu sai zuriyatu su ma suka fara musantawa wannan sai adam fa nasiya zuriyatu wa khata'a adam fa khada'atu kai kuskure zuriyatahu wa juhudu adam musantawar annabi adam lamma akhbarahu lokacin da ya basu su labari malakul maut alaihi salam kana mantuwa ne kama fil hadisi nafsuhu kamar yadda yazo a hadisin da kansa wa laysa inkaran ba wai musantawa ne wa takziban da karyatawa ba wa mata adam alaihi salam annabi adam ya rasu wa umurhu alfasana. yana da shekara dubu kenan Allah ya zo an ƙara mishi arba'in nan an bar arba'in ɗin wa Dawud bonus ya mutu shekararsa dubu jama'a kun ga mai shekara dubu ya ƙare ya hun lauyi an yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yi bar fara'a wala hu wa da waladi annabi adam a shekara dubu ne ya ga ƴaƴansa da ƴaƴan ƴaƴansa ya ga jikoki ya ga yau ma mai shekara ɗari ya ga ƴaƴansa da jikoki da ta taɓa kunne a hawa ba da alfi amin bayan shekara ɗari kamilatin cikakke ghaira manƙusa ba a rage ba in ƙala adam ila Alamir barza annabi adam ya koma zuwa ga duniyar barza ya rasu aka binne shi yanzu yana kwance a kabarinsu Allah ji kan babanmu annabi adam adwalun nasu umran ya mutu wanda yafi kowa tsawon rayuwa a cikin mutane zai mutu wa hadara auladu nuh ya'yan annabi nuh kuma sun zo zamanin su kuma sam wa ham wa yafis annabi nuh yana da yara wayannan maza kenan sam ham yafis eh, har yanzu ana sa suna sam din sam ham yafis kiristoci suna sa sam ba to kaji akwai sa yanzu za a samu ina ya kama kan zuwa ya eh. eh, sawa ya kama ga sa suna sa eh. <laughs> wa hamuwa ya fi ya annabi ne wajen shi ya samu inda abihim annabi nuhu ya zo mutuwa ga 'ya'yansa sun zo wajen shi zai musu wasiya sun zo wajen babansu annabi annabi nuhu alaihi salam wa huwa ala firashil maut annabi nuhu yana kan shimfidar mutuwa fa ausa walada husay wasiya wa dansa sam li yuballigh ikhwanahu don ya sanar wa isar wa ƴan uwansa wa ya amala bil wasiya ya aiki da wasiya qissatu wasiyati nuhu alaihi salam qissar wasiyar annabi nuhu wal nasami musaurara ila wasiyatil maut zuwa ga wasiyar mutuwa li nuhin alaihi salam ga annabi nuhu min sayyidil khalqi sallallahu alaihi wasallam mu ji wannan wasiyar ne daga bakin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zai ba mu labari an Abdullah bin Amr radiyallahu anhu ma qala Abdullah dan Amr yace kunna inda rasul muna wajen annabi fa jaa rajulun sai wani mutum ya zo min ahli al-badiya daga yan kauye alaihi jubba yana sanye da set din kaya sayhan mazruratun bid-dibaj bid alharirin yami to me mazrura kamar ai masa design duk da zirru yana iya ɗaukan botul ko ai masa botul da alhariri da alhariri mazrura botul To ana iya yin wani botul a sa ɗinka masa yaji a kan shi ko kuma mazrura ai masa design da alhariri Ta za ka ga yanzu ga wuyan malayinus ai wani ba zubi ba ne wani yaji ne to mazrura kamar na wuyan riga wanda za ka teloli suna design da shi na na malam shaibu zubi yawa to kaga irin wannan ba ƙauyen nan yana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ta ala inna sahibakum hadha qad wada'a kullu kullu farisin ibnu farisin ala ku saurara inna sahibakum hadha lalle wannan abokin naku qad wada'a ya aza kullu farisin ibnu faris dukkanin mahayin doki dan mahayin doki auƙala ma'ana ya haifi kowane irin ya'ya jarumai mahaya doki kamar alfari ne duk da za ka ji sharhan hadisan a ƙarshen nan auƙala yuridu yana nufin an ya a kulla faris ibn faris yana so eh, afwan lalle mutumin kudin karwa ba'a ya ya kaskanta ya take dukkanin faris ibn faris ko ko yuridu yana so an ya a ya take kulla faris ibn faris dukkan wani faris ibn faris wa yarfa kulla ra'in ibn ra'in kuma ya ɗaukaka dukkan makiyayi dan makiyayi kamar dai yana so ya kaskanta dukkanin mai matsayi ya ɗaukaka dukkanin mai mara matsayi qala fa khadha rasul bi majami'i jubbati sai annabi ya kama majami'i jubbatihi matattarar babbar rigarsa matattarar babbar rigarsa mana annabi ya shake masa wuya wa qala ce la ara alayka libasu bana ganin a jikinka akwai tufafi in ma kana da tufafi kana sanye da tufafin malla ya wanda ba shi da hankali don ka zo kana nuna gadara an gane ko ثم قال سنة سيتي إن نبي الله نوح alayhi salam lalle النبي Allah نوح alayhi salam don akwai sharhar magana a ƙarshe lamma hadarahu alwafa lokacin da mutuwa ya zo masa qala libni yace wa ɗansa ɗansa mai suna sam eh yace wa ɗansa eh inni qasun alayka ni zan labarta maka alwasiya wasiyata amurka bisnataini ina umurtanka da abubuwa biyu wa an haka ne kuma ina hana ka abubuwa biyu amurka bila ilaha illallah ina umurtan ka da tauhidi kalmar la ilaha illa fa inna samawati sab lalle samai bakwai wal ardina sab da kafai bakwai law wudi al fi kaffa da za a sa su a gefe wa wudi al la ilaha illa la fi kaffa a aje la ilaha illa dan gefe rajja hal bihinna zirin jaye su la ilaha illa illallah walau anna samawati sab'i wal ardina sab da samai bakwai kasai bakwai kunna halqatun za su zanto halka mai halka karfe da sammai bakwai kasai bakwai Allah zai dunkula su zama karfe mubahama ya ce mubahama wanda babu kuli a cikin ruwa ruwan karfe kaza akwai karfe da cikinsa empty ne akwai karfe da kuma ruwa ruwan karfe ne ya fi nauyi da za su zanto kurman karafuna ne kasar hunna la da za a mai da sammai bakwai kasai bakwai ruwa ruwan karfe aja skeli gefe daya la ilaha illa kafa daya gefe daya lawazinat hunna eh, ah, wa afwan wa subhanallah wa bihamdihi fa inna biha salatu kulli shay wa biha yurzaqul khalqu wa an haka an shirk wal kibr abun ake nufi la qasamat hunna kai ko da tarin jaye su la ilaha illa kafa dai nan za ta rinjaye su gaba daya ayyakum hujja hadithul bidaqa kun san hadisi haka nan wa subhanallahi kalmar subhanallahi wa bihamdi fa inna biha lalle ga subhanallahi eh, salatun ko tana da alaƙa kulla shayin da kowane abu tana hada alaƙa da kowane abu wa biha da ita yurzagul khalqu Allah ke azurta halittu wa na haka ina halin ka ana shirki game da shirka wal kibr da girman kai duk da za ku ji sharhar a gaba ala qultu sanata a wakila ya rasul shan ba ce ya manzo Allah hada a wakila aw ya rasul ya manzo Allah hada shirku kada wa shirka mun san sa famal kibr menene girman kai an ya kuna li ahadina shin girman kai shi da kasance ga ɗaya mu na alani hasanani ya sa takalma biyu masu kyau lahu ma shirakani hasanani suna da igiyoyi masu kyau qala la annabi ce a wani ba shine girman kai ba ka wanka ba shine girman kai ba qala ta huwa an yakuna li adina shi shine ɗaya mu ya zanto yana da sayar na kayan basu yana sawa shine girman kai qala la annabi ce ba shi ba Ƙala huwa an yakuna li adina dabatu shine ɗaya mu ya zanto yana da dabba yarkabawa yana hawa qala la annabi ce duk ba shi ne girman kai ba dabba shine abun hawa qala huwa shine an yakuna li adina ya zanto ga ɗayan mu ashabun yana da abokanai jili suna ilai suna zama a wajen shi shine girman kai kalala kullu zana ce a wakila ya rasa famal kibir to me girman kan qala sani bai ce safahul haqqi mayar safahul haqqi mayar da gaskiya gaskiya ne sai a wautar da shi a mayar da shi wa ghamdin nas da mutane imam ahmad ya ka da bayaki cewa suwa wa sifat to majma'u zawai imam ahmad ya ka dabrani ya kawo bukhari ya ka cikin adab mufrad sheikh ahmad shakir ya ka cikin ta sa ga musnad lamba 6583 yace isnadu sahih ma'anil kalimat ma'anonin kalmomin sahibukum mutumin ku karwa za kulla faris ibn faris ya take dukkanin faris ibn faris yuridu nabi yana nufin annabi mazruratu bidibaj dibaj shine azraruha botulanta min dibaj da dibaj akai wa nau'in min al-harir shi dai baji nau'i ne na alhadi salatun jam'u sila jam'i ne na alaqa wal murad anna tasilu kullu maqdu tana fadar da duk wanda ya yanke sabah al haqqi shine raddu mai da gaskiya wa inkaro da musan tashi. wa ghamdun nas shine ihtiqarun rena su wal istizaa bihim da isbili da su hadhihi al qissa wannan qissar allati nahnu bi sadad ya wace muke ciki tushiru tana ishara ila anna arabiyan cewa ba kauyen wani ba kauye ne jama'a kadima ala nabi ya zo wajen annabi shi ba kauyen shi thawbin bihi hari a tufafin da tufafin alhariri wa zahara alamatul kibr kuma ya bayyana alamomin girman kai a jikinsa ka zama lokacin mutum sai shigo daga kauye sai shigo da girman kansa wabtakhara har ma yana alfahari bi bihi da tufafinsa wa wati da karfinsa fa khadha nabi bi majami'i jubbati sai nabi ya kama matattarar rigarsa mana ya ci kwalarsa munkiran alaita kaburu annabi yana masa inkarin girman kan nan da yake yi wa tabakhturuhu da takamarsa muzakkiran law yana tunatar da shi bi fadli tawazu'i falalar kaskantar da kai wa zammul kibr kuma yana munana masa girman kai wa ka'adati nabi sallallahu kamar al'adan annabi fi kamalil hikima cikin kamalar hikima fi da'wati ila Allah cikin kira zuwa ga Allah walwusul da isowa ilal maksu zuwa ga abin da aka nufata bi aisari subul da mafi saukin hanya wa ahla turuq kuma mafi daɗin hanya wa ajmala mafi kyawun al'asalib tsari a raba alal arabi annabi ya bijiro wa bakauyen nan wasiyata nuhin liwaladihi wasiyar annabi nuhu ga ɗansa wanda wasiyar annabi nuhu ga ɗansa ya rufe da cewa wa an haka an shirki walme wal kibr na hana ka shirka da girman kai shi da kenan ala firashil mawt yana kan shimfidar mutuwa hatta la yansa al arabi hadhihi al wasiya don me annabi ya ci kwalarsa. ya gaya masa wasiyar annabi ne don kar ya taba manta da wannan gargadin don zai tuna ran da annabi ya gaya masa wannan abun fa ya ci kwalafsa shi yasa wannan abdullahi dan masu ya ce annabi ya karantar da ni tahiyya kaffi baina kaffaihi ko taga na yana tsakanin tabi hannunsa ya rike hannunsa ya karanta masu ba zai taɓa manta yanzu ko yaro ne a makaranta ya ɓata ka gyara shi iya zo gobe ya manta to wata rana in za ka gyara shi ka ce tashi ka riƙe hannun shi sai ka gyara shi ka gyara shi to in ya manta sai tuna ranar da ka riƙe hannun shi to shi yasa annabi ya masa wannan don abin ya daɗe a ƙwaƙwalwarsa ya tuna ranar da annabi ya gaya masa wannan magana sai da ya ci kwalarsa wa hatta ya amala bi mafiya har don ya aiki da abin da yake cikin wannan wasiya wala ta haibu ana agli kada ta ɓoye daga hankalinsa burhatan tsawon lokaci burha tsawon lokaci mina zama na zamani fa bayyana lau sai bayyana masa ana rasulullahi nuhan lalle manzon Allah nuhun alaihi wa ala rasulina ga annabi nuhu kuma ga manzonmu as-salatu wa salam lamma hadarahu al-maut da mutuwa ya zo masa aw sa'ula da hu bi qawli la ilaha illa Allah wa subhanallahi wa bihamdi yayi wa ƴaƴansa wasiyar su rika furta la ilaha illa Allah da subhanallahi wa bihamdi wa nahahum ya hane su an shirki wal kibr game da shirka da girman kai insha Allah ta'ala zamu tsaya nan darasinmu na gaba zamu tashi yayi mala'ikan mutuwa zai karɓi ran mutum a ƙarshen gabashin duniya ko yammacin duniya ya ɗauran wani a can ƙarshen gabashin duniya daidai lokacin za a ɗauki wani ko a ƙarshen yammacin duniya ya yake yi sannan kuma za mu zo mu karanta a karatun gaba insha Allah ƙarshen lokaci na rayuwar annabi ibrahim alaihi salam yaya annabi ibrahim ya gama awon ƙarshe na rayuwarsa lokutan ƙarshe na rayuwarsa har karɓar ransa sannan kuma gambaruwa tsakanin annabi yaqub da mala'ikan mutuwa sannan kuma a wata haduwa tsakanin annabi yaqub da mala'ikan mutuwa ya tambaye su wani abu wasiyar annabi yaqub akan shimfidar mutuwa annabi musa alayhi ya mari mala'ikan mutuwa ikon Allah aljani ya taka wuta gaba ma da gabansa kisar annabi dawo da mala'ikan mutuwa amincin Allah ya tabbata gare su sannan kuma tarihin yadda ta kaya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da mala'ikan mutuwa wayannan insha Allah ta'ala in mun shiga na annabin za mu ji annabi ya mutu shahidi ne karkace ba kan sha waje ba shahada annabi za ku ji dalili sannan zai dauko mana bayani abin da ya faru kwana biyar kafin mutuwar annabi da abin da ya faru saura kwana hudu kafin mutuwar annabi da abin da ya faru saura kwana uku saura kwana biyu saura kwana ɗaya har da ranar da annabi ya rasu haka zai ɗauko mana yadda mala'ika mutuwa ya sallama yadda annabi ya ce ya shigo insha Allah ta'ala suna cikin darussukan da zamu karanta likafanin annabi da sauransu abin da muka faɗa na daidai Allah ta mai tare a alada kuskure ko ko tuntuna insha Allah ya fe mana allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk